السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبر أكغوت جماد الآخر هجر من الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da sha biyu ga watan march shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin bulogul maram min adillatil ahkam na alhafiz ibn hajar al'askalani allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatun da ya gabata malin yi mana shimfiɗa da sharan fagen shiga sabon babi babin da ke bayani akan shafa kan hufi har yanzu muna ƙarƙashin kitabar tsahara a yau za mu shiga hadisin farko a cikin babin da ke magana akan hukunce-hukuncen shafa kan hufi takalmi da kuma safa da kuma mai da martani akan aƙidan 'yan bida'a da suke ganin rashin halaccin shafa a kan safa da hufi da kuma takalmi a ƙidan khawarij da kuma 'yan shi'a wanda su khawarijawa cewa suke bai halatta a shafa a kansu ba sai dai a wanke kafa su kuma 'yan shi'a cewa suke bai halatta a wanke kafa ba kuma bai halatta a shafa a kan safa ko takalmi ko hufi ba sai dai a yi shafa a kan doron fatan kafa wannan bida'a ne kun gano wannan da kyau ku abin da yake sunna kamar yadda za mu ƙarrara shine idan kafanka da hufi ko safa ko takalmi sai ke shafa a kansu idan ka cika wasu ƙa'ida daga cikin ƙa'idojin da shari'a ta sa idan kuma ya zama ƙafanka ba hufi ba safa ba takalmi to shi kenan hukuncin wanke ƙafa ya zama wajibi a kanka an gano wannan da kyau ku allah maraukin sarki ya samu dace bayanu hukumul mashi alal huffai a nan za mana bayanin hukuncin shafa akan hufi ne idan aka ce hukunci Malamau usulul fiqhi suka ce akwai al-ahkamul khamsa hukunce hukunce guda biyar shin shafa akan hufi wajibi ne ko ko shafa akan hufi haramun ne shafa akan hufi sunna ne ko ko shafa akan hufi makaruhi ne ko ko shafa akan hufi mustahabbi ne waɗannan su ne al'ahkam alhamsa za mu zo za mu ji shin shafa kan hofi a wani aji yake cikin waɗannan azuzuwa hadisi na hamsin da takwas daga cikin jerin giyan hadisan littafin bulogul maram bala ya ce anil mugirat bin shi'uba radiyallahu anhu qala daga Mugera, ɗan shuba allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce na kasance ina tare da annabi sai annabi ya yi alwala fa a hawaitu li an zi'a huffaihi sai Mugera ce sai na duka domin in cire ma annabi huffin da ke kafan shi faƙala sai annabi ya ce da'huma ka bar su fa inni adkhaltuhuma tahirataini saboda ni na shigar da kafafuna cikin huffi suna cikin tsarki wani irin tsarki tsarki na alula kinan kafin ka sa huffinka ko kafin ka sa safanka ko kafin ka sa takalminka to sai ka yi alula cikakkiyar alula har zuwa wanke kafa sai ka kama huffi ko takalmi ko safa sai ka sa a kafanka to idan bukatan alula ya kama ka a nan gaba in ka zo ka jaddada alulanka tsaf madadin ka cire safa ko ka cire huffi ko ka cire takalmi to a nan shari'a ta baka dama sai ka shafa kansu kuma za mu je siffan yadda shafan take an fahimci wannan da kyau ku to wannan hadisi malai ce muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka ruwaito wannan hadisi fiqhul hadis malai ce abinda za a dauka na fiqhu a cikin wannan hadisi gashi kamar haka hazal bab bi unwanil masi ala al wannan babi wanda yake ɗauke da taken shafa akan hufi biyu wal huffani abinda ake ce ma hufi biyu huma libasul ne hufi to sutura ne ko tufafi ne na ƙafafu kamar yadda hula take sutura ne na ka kamar yadda maganin ido yake sutura ne na ido kamar yadda zobe yake sutura ne na 'yan yatsu kun gane to haka shi huffi sutura ne na kafa wa munasabatu hadha al-bab lima qablahu min mabahis al-wudu mala yace alakan wannan babi da babin da yazo kafin shi babin alwala kenan ko su duka suna bayani dangane da hukunce-hukuncen alola ne domin shafa kan hufi ba a wankan janaba ake yin shi ba ba a wankan haila ake yin shi ba ba a cikin sallah ake yin shi ba a cikin mene cikin alola ake yin shi shi yasa shafa kan hufi min mabahisil wudu'i ne ya huffaini yata'allaqu bi ghaslil ne. mala ya ce kaga shafa akan huffi yana da alaƙa da wanke ƙafa, wahuma min a amalil wuzo'i har yanzu dai aiki ne na alwala kenan wannan babi na shafa akan huffi ci gaba ne dangane da bayanin shafa ci gaba ne dangane da al'amarin alwala an gano wannan da kyau ku sai dai alola ne ta wani yanayi na wani samfari da kuma wani tsari na daban fakana mabahasul maski alal huffaini min tatimmatil abhasil wudu'i bayani karara kun ga al'amarin shafa akan huffai huffi guda biyu to cikamakin bincike ne ko cikamakin bayanai ne ko cikamakin hukunci ne dangane da abin da ya shafi al'amuran alwala kenan har yanzu dai muna nan a wani bangare daga cikin bangarorin alola ne misali a ce an baka minista na sifiri ministan sifiri yana magana kan sifirin jirgin sama yana magana kan na ruwa da na ƙasa da motoci har al'amarin babura da kekuna da jakuna duk wannan shine ministocinsu cin da kayan sifiri ne Yana aka zo ana bayani akan jakai kuna neman ƙauyen ku za ku rika sufuri da jaki saboda mota da sauran kayan sufuri ba sa zuwa sai ku abuja wajen ministan sufuri cewa a yi odunan jakuna saboda kuna da haiki ce ya za a odin jaki ana maganan jirage masu gudu ka ce mu ƙauyen ma abin da muke bukata ke kuma kai ne ministan jakuna kun gano wannan da kyau kun yi ce a ni ministan sufuri ne zai ce yana ciki an fahimci wannan da kyau idan ƙauyen ku jaki bai zuwa ƙarfi ne suke goye mutane su shigar da su ana biya sai a ce aje inda suke da ƙarfi masu ƙarfi a yi oda su zo su riga tsayawa bakin hanya kowa yana nuna faɗin bayan shi cewa zai iya ɗaukan ƙarti biyu kun gane wannan da kyau ku dole a siyo maku a kai maku ko kuma a zo ministan ayyuka ya fitar da hanyoyi yadda ministan sifiri zai zuba kayan sifirin shi don a rika tafiya in ba haka ba sai an kawo muku abin da ya kamata a kawo muku cin da lokaci ne na canji an gano wannan da kyau ku amma idan aka ware wani aka ce akwai ministry na musamman da ke bayani akan sararin samaniya to shi ministan sifiri yanzu ba ruwan shi da tauraron dan adam da za a harba wancan ne yake da shi an fahimci wannan da kyau ku di ya kamata ku rika fahimtar yadda abubuwan suke kenan har yanzu ba mu bar alwala ba ne za mu ta bayani kan alwala har zuwa lokacin da za mu shiga kuma wani babin ka ji kuma alwalan ta dawo Sau da alwala na da matukan mahimmanci a cikin ibadan musulmi duka Allah madaukin sarki ce make mu mala yace tawatirul adilla ala jawazil maske alal huffaini a wannan gaba za a yi mana bayani dangane da zuwan dalilai masu yawa da suka kai haddin tawataranci akan shafa akan huffi domin kama yadda muka bayani a baya ita dai wannan matsala na shafa akan huffi ga ta kamar matsala ce ta alola kamar matsala na ibada kamar matsala ta fiƙihu to kuma gashi malamai sun shigar da ita daga cikin masailul aqida an gane kuma mun riga mun ambata a baya kasantuwan karo da wannan matsalan da shi'a da khawarij suka yi wannan yasa malaman ahlus sunna irin su Abu Ja'far Tahawi suka shigar da matsalan cikin aqida shi yasa in kana karanta al-aqidatu tahawiyya zaka ji malamin yana cewa wanaral mas'a alal ne muna ganin halaccin shafa akan huffi biyu fil hadari safar a halin zaman gida da kuma halin tafiya a bisa ƙa'idojin da shari'a ta tsara a yi haka da za a karanta al'ibana an usulid diyana haka za ga malamin yana bayani dangane da hukuncin shafa akan kan haka da za a karanta al'ibana na ibnu batta da sauran manya-manyan littattafan aƙida na malaman daure za ga suna bayani akan halaccin shafa kan hofe saboda yana daga cikin simatu ahalus sunna sima alaman da ake gane ahalus sunna kuma alama ne daga cikin alamomin da ake gane wani tantirin ɗan bida'a ne Allah maɗaukin sarki ya kiyaye wal masra alal kari ya yakunu min abraz mabahis tahara mala ya ce to ga al'amarin shafa kan hofi shi ma ɗaya daga cikin al'amara ne wanda yake fitowa ƙarara dangane da al'amuran tsarki wa balagar fihin nusus haddat tawatir kuma nasoshin da suka zo suke bayani akan shafa kan hofi to sun cincida sun kai matsayi na tawataranci ai mun hadisi mutawatiri ko bi to al'amarin shafa kan hufi ya kai wannan matsayin mala ya ce walam yi khalifi mashru'iyyatil mashi illa man khalafa ahalas sunna babu wani daga cikin musulmi kaf wanda yake da ja akan al'amarin shafa kan hufi sai fatsararru waɗanda suka saba manhajin ahalus sunna wal jama'a hatta fara shi'aru gairi ahali sunna har sai da ya zama taken waɗanda ba ahalu sunna ba ta yadda ake gane su ƙarara annahum la na alal huffaini su ba sa shafa kan huffinsu kana ganin wanda bai shafa kan huffi to ka gane kowane ɗan jiha ne wa shi'aru ahalus sunna shi kuma abin da ake tacewa da tantance da gane ahalus sunna a wancan lokaci annahum yamsahuna alal khuffaini to su suna shafa akan huffin su ne wal masha sabitun an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malai ce gashi al'amarin shafa akan huffi ya fa tabbata daga annabi qawlan wa fi'lan annabi bayani a maganan baka sannan kuma yi aiki a aikace an gani amma min haisul ƙaule, dangane da bayanin da annabi ya yi a kan shafa kan hufi kama ya kulul bai haƙi wa gairo wannan ya tabbata kamar yadda al'imamul bai haƙi da wani malamin ya ruwaito fakada wasala adadin riwatil masu alan nabi anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa adadin waɗanda suka ruwaito shafa a kan hufi daga annabi ila nahawin min na sahabiya cewa sun kai kwatankwacin sahabbai tamanin cif waliza kalal karhi da wannan ne al'imamul karhi ya ce akshal kufra alaman an karal masha alal ne. ya ce ina jin tsoron mutum zai iya zama cikakken kafiri muddin yana musu da inkarin shafa a kan hufi yanzu in baka san matsalan ba kai jahili ne ko kai ɗalibin ilimi ne karatunka bai kai ba za ka zo kana cewa ya za a yi a ce matsala eh matsala na fiƙihu a ce ana ganin ana jiwa mutum tsoron kafirci a kanta ba matsalar fikihu ba ne matsala ce ta aƙida matsala ne na musun al-ma'alumu min addini da darura mutum ya zo yana musun abin da ya tabbata cikin addini kai tsaye wanda bai cancanta ko ya kamata ko ya zama 'yanci ga wani ya jahilci wannan al'amarin ba saboda kasantuwan musun hadisi mutawatiri yana iya jefa mai musun cikin haɗari ba ƙarami ba shi sa mala yake cewa akshal kufra ala man ankara masa ala al ai li'annahu thabitun bi hadhihi al saboda al'amarin shafa kan hufi al'amari ne wanda ya tabbata ta hanyar waɗannan ruwayoyi masu ƙarfi min adadin riwati an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga adadin waɗannan masu ruwaya da suka ruwaito daga annabin rahama salawatu rabbi wa salamuhu alai to bayan wannan bayani sai mala ya ce raddu da'awan nasakh aw at-ta'arud fi ma yata'allaqu bi ghasl ni wa masihima anan za mai da martani dangane da masu da'awa cewa ai ayan da ta zo cikin suratul ma'ida da ta ce a wanke ƙafa, to ta soke al'amarin shafa a kan hufi kun ji bayani ɗaya? wannan da'awan nasa kenan da'awan ayan alola da ke cikin ma'ida da ta ce a wanke ƙafa, to wasu na da'awan ta soke al'amarin shafa a kan hufi mala ya ce akwai raddi a kansu na biyu shine da'awar ta'arut wai akwai karo tsakanin shafa da kuma wanke kafa to wannan ma da'awar cewa akwai karo tsakanin wanke kafa da shafa akan hofi to wannan malai ce shi ma zai mai da martani an gano wannan da kyau da duk waɗannan abubuwa tarkace da tarka tarka su wanda suke da wancan muguwar da duk sun kawo domin duk wanda ya bata ya sauka a kan layi ƙoƙari yake lalubo dalili ko mai rauni ne ko dalilin da ya riɓe ne ya kawo majahilai ya ce to kun gani ai muna da hujja ai muna da dalili ai an fahimci wannan da kyau kuma su masu wannan tsammani suke yin an je lahira akan wannan dalilin ne Allah madaukin sarki zai ce to ku tafi aljanna in haka ne shaidan ba aljanna zai shiga saboda ai yana da dalilan shi Allah madaukin sarki ya kiyaye mala yace ƙa'a shabahun tawaqqufin auta sahulun fi badi'il amri li mawdu'i ayatul ma'ida mala ce an samu shubuha ko kuma an samu tawakkufi wasu malamai sun ɗana birki sun tsaya cik au ta sahun. ko kuma sakaci ko dai ka ce shubuha ya shige su suke tawakkufi ko kuma sakaci dangane da zurfafa bincike a fidda al'amari ƙarara inda al'umman annabi za su fita daga cikin shubuha wasu malamai sai ba su yi wannan ba fi badi'il amri li mawdu'i ayatil ma'ida dangane da abin da ya zama shi shine kaman ce digon ba na wannan al'amari na ita aya ko suratul ma'ida allati fi al'amra bi ghaslil ne, wanda a cikin ma'ida ne ake bayanin wanke kafafu to sakacin da malamai suka yi <clears throat> wanda malai yake son ya magana kan sa fakaice kamata ya tun daga farko su zurfafa magana a kan asalin matsala idan asalin ya tabbata to reshi bi kawai zai to sai ba su wannan ba hatta a jarir bin abdullahi al har zuwa lokacin da jariri ya zo وروى المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yi bayani dangane da shafa kan huffi daga annabi faƙalo sai suka ce hal ra'aitahu masaha qabla ayatul ma'ida aw ba'daha shin jariru wai kaga annabi yayi shafa kan huffi ne kafin ayar ma'ida ko kuwa bayanta kun gano wannan matsalar shin kafin sotil ma'ida ne Ka ga annabi ya yi shafa a kan hufi ko ko bayan saukan sotil ma'ida annabi ya shafa a kan hufi ayatul ma'ida ita dai wannan aya na sotil ma'ida ita ce ya ayi ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati fagsulu wujuhakum har zuwa ƙarshe faƙala mujiban sai jarir buna abdullahi albajali sai ba da ansa ya ce wahal aslamtu illa ba da ayatul ma'ida to ni ai ban ma musulunta ba sai bayan saukan ma'idan ma ni na musulunta kuma na ga annabi yana yi kun gano wannan kenan yanzu ayan ma'ida ta soke al'amarin shafan hufi wa ya ƙulu kuma jarir ya ce inna ayatul ma'ida nazalar fi gazuwatul muraisi ita ayatul ma'ida <clears throat> ta sauka ne a yakin muraisi fi ƙadiyyatul akadi akan matsalan aufu bil uqud kun gano wannan da kyau ku kan maganan cika alƙawura da abubuwan da aka zauna na yarjejeniya aka tsara wal muraisi <clears throat> inna ma kana fi sanatin rabi'a idan kuma yakin muraisi an yi ne a shekara ta hudu ku rike mana wannan wa suka ce inna islam jarir bun abdullahi al-bajali kana fi amil fatihi shi kuma jarir ya musulunta ne a shekaran fatuhu makka a shekara ta nawa kai fatuhu makka shekara ta takwas bayan saukan ma'ida da shekara nawa kun gani fa yakunu zalika mutaakhiran bi arba'i sanawat kenan musuluntan jariru ya musulunta bayan saukan ma'ida da shekara hudu fakanal ba'adu ya zunnu anna ayatul ma'ida to wasu daga cikin malamai suna tsammanin ita wannan ayan ta ma'ida nasakhatil mas ita ta soke shafa akan hufi kun ga yadda malamai suke bi suke taƙiƙin matsala kenan in an san al'amarin tarihi yadda yake an bayanta hatta naƙalu an ali radiyallahu anhu annahu qala masu wancan tunani suka zo suna cewa sai di ali ya ce sabakal kitabul masha alƙur'ani da ya sauka ya riga mai shafan me yake nufi hmm alkitabu sabakal masha Qur'ani ya fara zuwa sannan me shafa ya zo an bayanta wane yake gaba wane yake baya yanzu sai dai ali yana ganin a daina shafa ko a yi shafa ci gaba da shafa to amma duk da haka yan eh, shi'a ba su yadda ba <clears throat> inda haka san ba su ma yadda da alim ba kan shi wa ƙalo suka ce alkitab huwa ayatul wudu idan suka ce alkitab anan suna nufin ayin da ke bayani kan alola ne wa fi hal gusul huwa fi hal gasal a ciki akwai maganan wanke kafa wa ajabu an zalika bi qaulihim in kanal kitabu sabaka suna cewa idan ƙur'ani ne ya zo da farko maganar shafa kan hufi ya zo daga baya fatakunul ayata sabika wa mutaqaddima kina zai zama ayin ta riga ta gabaci al'amarin shafa wa yakunal mas'a mutaakhiran anil kitab sai ya zama bayan saukan wancan ayin daga baya al'amarin shafan ya zo wal mutaakhkhar layan saku bil mutaqaddam shi ko wanda ya zo daga baya to wanda ya riga shi ba zai shafe shi baya da ya zo shafan ya ga abin da zai shafe ne kuna fahimta yanzu misali inda shafa akan hufi ne ya riga zuwa da ayan ma'ida ta zo sai a ce to ta shafe saboda ita ta zo daga baya to ku bayan da za ya ce wanke kafa shi ya fara zuwa daga baya shafa kan hufi ya zo sai kuma a ce wannan da ya zo daga farko ya shafa wancan da ya zo daga baya ina ma suka san junansu kun gano wannan da kyau ku shi bayan da haka zai yiwu ai fa'ala riwayatikum antum aidan an ali sabaqal kitabal mas yakuna al masa sabitan ba'd al wudu malai ce wanda ko wancan ruwaya na sayyidina ali to yana nuna cewa shafan ya tabbata ne bayan saukan ayan ma'ida li'annal kitaba sabaqa saboda alqur'ani ya riga sauka ay mutakaddamun alaihi shine wanda ya gabata dangane da al'amarin shafa ba shafa ne ya zo bayan ayan alula ba an fahimci wannan bayanin da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace dole a matsayinka na ɗalibin ilimi waɗannan matsalolin sai ka san su bidikka in ba haka ba za a zo lokacin da ba ka iya yin waɗannan bayanan sam an fahimta dole ne ka tsaya kafin aiki ka san hukunci kuma su hukunce-hukuncen ba ka iya ɗaukan su fa daga kawai kaji malami ya bayanin sa kasat an gane sai kaje ka zauna ya zauna ya maka bayani duka yanzu wani zai ce to ai malam muna sauran kasusuwan ku muna jin bayanai ko muna ganewa in kana jin su ta su ba katsewa ba ka tsinci kasar kwaya daya ka ci wa kan wannan ne zaka gina kana dalibin ilimi yanzu waɗannan bayanan da aka yi ma kamata yayi ka je ka zurfafa bayanai me yawa kana ganin bayanan sun yi zurfi ko kila ɗaya bisa goma mun kawo ma cikin abin da malamai suka faɗa taramfa su ake kaje ke bincike ka zo da su an gane wannan da kyau yanzu misali akwai ɗaya daga cikin ɗalibai masu ƙoƙarin neman ilimi da karantarwa da himma da gaske yake cewa ya ji ɗin wani malami yana cewa sahabbai idan annabi yana sallah a asirce sukan fahimci ko su gane abin da yake karantawa na alkur'ani abinda na fahimta daga jin wannan kasar ɗin kawai sai suka ci gaba in suna sallah azhar ko la'asar in suna karatu sai lasika sai riga daukan karatun duk unguwa ana ji sai al'umma suka yi masa ca don me ake haka ya kira yake tambaya na gashi gashi gashin ce to ni ba ban ma hadisin ba na gaya mai ruwayen da na sani amma ruwayar lasifika ya rika ɗaukan karatunka yana yaɗawa a gari to wannan ni ban san shi ba kun gano wannan da kyau ku a ni ban san wannan ba shi ne maganin gaskiya na gaya mai gafa yadda asalin ta take ce ba wannan ba sun ce to gaskiya ga ka wanke kafa ka tafi ka tambayi wannan malamin mun gano wannan da kyau ku sai ce to malam mu yanzu da muke wannan aikin gashi mutane sun matse mu sai mun kawo musu hujja fa gani da karatun mu yana tashi sama to me za mu gaya musu na ci a'a ai ku da kuka yi ku ne za ku kawo dalili ba ni da ban yi ba in je kokarin nemo dalili me haɗan da kawon dalili ku gano wannan ni dai na san menene ma'anan sirranta karatu kuma na san me ma'anan bayyana karatu ku gano wannan da kyau ku na san menene ma'anansu saura kamata ya ku tafi ku tambayi wancan malamin gaskiya ni ban sani ba an bayyanta yanzu tsakanin da Allah ya zo wannan maganin da nake sarranta ne ko bayyana <laughs> ka ce mutane kamar wancan laita laita mutane suna suna ta abubuwan da abubuwan nan gaskiya ba su da kyau kuma wallahi sai an lura an kula da kyau da shi kyauta da wannan maganan da wancan maganan wane ta fi karfi wancan ko wannan ta yi ƙasa ko duka biyu sirrantawa ne haka wasu ke kaga duk wanda yake nan da wanda yake wa jama'a ya faji in ma rikodin za a iya rikodin abin da suka yi kaga ya zama aljiharu sai dai da sautin munhafit duk waɗannan ruwa fa mun san su ba wa mu san su bane abin da ke yaudaran jahilai kenan sai a zo da abin da su kila sun je sun yi nazarin wani hadisi sai ma malami tambaya ta hanyar rusa wannan maganar sai ce bai ma san ba ko ka faɗi sai maka murmushi ko ya dariya ko ya tsaki ko ya tashi bar wajen ya an ƙuri shi ne wannan daga cikin hanyoyin da malaman hadisi suke raunata magana ne ko da magana ko da aiki kai da yake baka san ilmul hadis ba mustalahu ka sani ka gane kamar yaro ne bai san ilimin cefane ba shi ci ya sani shine bambancin wanda yake da ilmul hadis da wanda yake da mai ilmin mustalahil hadis shi wannan ci ya iya to dan mustalahu kenan shi ko wancan mai tatowa ne haka wata magana ce bai sani ba in gogaji ya ce bai sani ba ko to abin da ya kamata ka fara hasasuwa akwai matsala Allah mararkin sarki ya kiyaye ba shi ne ma'anan shi ba Su malam menene ma'anan alula fa muke har yanzu mu har yau ba mu je sallan nan ba kuma sallan nan tana tafi za mu zo kanta duk wani abin da gaga ya sarke ka ya shige ma ko cin da muna karatun nan ka jira ai al'amarin sallah za mu ritsa ta ne za mu shiga bayanin sallah a cikin sunan darin cikin sahihu muslim ga cikin bulugul maram aƙalla kenan kun gano wannan kuma bayanan kasa su za mu rika yi don kare zama maimaici abinda muka yi a can ba za mu kokarin yin shi a nan ba sai zama dukkanin fagagen kana da bukatun duk da wannan zarbar bayanan da muke yi cin da muke yi ai za mu zo da tsarin da ba zai zama mana maimaici ba inda na wani muka ɗauko muke yi to da sai ya zama mun ƙi mun so sai mun maimaita Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa kano aizan ya kulun har ila yau dai ba su gaza ba suke cewa inna a hadisa nu'aim inna a hadisa ta alimar wudu laisa fiha masa wai hadisan da suka zo irin ruwayan umran din nan kun gane su muke bayani a baya wanda suke karantar da alola waya cikinsu babu maganan shafa kan hufi. وجاء ايضا alhassu ala غسل الرجلين kuma har ila yau suka ce ai ga hujja ma da ke kwadaitar da yin kwadaitar da wanke kafafu biyu fi ahadis wailul lil aqa hadisin da ke cewa bone ya tabbata ga duk kafan da ba a wanke ta ga ai wannan dalilai ne ko wanda kuma bai san karatu ba ko bai san yadda ake istishhadi ko istidlali ba zai ce kaji hadisai da hujjoji amma an ce babu har yau ba su da dalilai ka gane ba cewa muke waɗannan ba hadisai ba ne hadisai ne ko ba cewa muke hadisai ne waɗanda ba su inganta ba duk sun inganta amma ba dalili ba ne an gane wannan da kyau ko misali mutum ne ya je ya dadoro ko ya je ya mutu'a dai ba jima'i ya yi ba amma aure ne sai ka ce ba aure ba ne sai a ce a gashi da mace a ɗaki za a ce e amma ba aure ba ne har yau kenan lokacin da mutum yake kokarin kawo wannan na farko bai san dadoro ba sannan bai san iskancin mutu'a ba sannan bai san sunnancin aure ba kun gano wannan da kyau ko abu uku ya jahilta an gano wani da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa dace to sai mala yake cewa ai man masaha man masaha al-aqaba wa lam yaghsilhu bil ma'i duk wanda ya shafi ƙafa bai wanke ƙafa da ruwa ba to bone ya tabbata ga wannan kafar waja'at qira'atil ayatil karima sai zama karatun wannan aya fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjilakum wa sai zama a bisa wannan ruwayan da akai atafin wanke kafa ala ghasl alyadi walwajha kun gane sai zama ayin tana bayani akan lalle a wanke kafa ne irin yadda za a wanke fuska da kuma irin yadda za a wanke hannu sai zama mansubun ne ko kuma tsofin ne ala ghaslil wajha wal yadayn ila al ka'bayn wa qalu suka ce inna qira'ati wa arjilikum bil jarri ai ita ruwayan da tazo ta ce wa arjilikum ta ta zama abafi ne a kan me biro usi kum wa arjuli kum kasan mu ma da muke kafa ma shi'a hujja da cewa ita ruwayan wa kum shafan hufi ne ko to su kuma khawarij suna kafa mana hujja da cewa ai ba maganan shafan hufi maganan wanke kafa ne ita wannan ruwayan irin raddin da muke ma shi'a irin wannan raddin ne khawarij suke mana ba baka zai da kara abun ba ba za ka iya fahimta ba sam sai ka tsaya an koya ma ka iya amma an ka ɗauka ku daga ran da suka ratsa ka in kana magana kai kadai baka san yadda makaran abun suke ba in suka matse ka da hujjojinsu to lokacin ne za ka gane gaske kake ko ko shirme kake yi sofa tara idan jalatul gubaru a farasun tahataka am himaru Allah shi kyauta to suka ce wa arjilikum bil jarri atafun ala masir ra'asi suka ce ruwa yadda zai ce wa arjilikum atafi ne akan shafan kai wata kunal arjilu tamsahu bi zatiha suka ce kafa ana shafanta ne kai tsaye walam yi atifi ha zikirul hufi kuma ba a yi maganar hufi ba yanzu idan ɗan a yi gaya maka wannan ya za ka yi kai eh, ba inda ake maganar hoti mu za mu bauta mu Allah ne kawai mun gano wannan wanke kafa za ka fahimci aya kai tsaye to kaji fahimtar aya kai tsaye ke mu ba da ka iya da shi kana zuwa da hadisi sai ce bai inganta ba mun gano wannan da kyau ko so dama dan shi a yin ƙarya a wajen shi ba sunna ba ne? wa ajabal jumhur sai malamai mafi yawa suka ba da ansa cewa annal qira'ataini idza kanata sabitataini waɗannan qira'o'i guda biyu in sun tabbata duka fahuma bi musabati ayataini mutamukhtalif muku mukhtalifatain za a zama kamar matsayin ayoyi guda biyu ne da suke da sabani wajen bayani wa nabbaha ala zalika والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في أضواء البيان في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ما ليش ببن ما هيتي ببن أبا الأمين الشنقيطي ياي بياني أتكين أضواء البيان عند قضية غسل القدمين da ya zo bayani inda ake magana akan wanke ƙafafu biyu a ƙarƙashin ayan ma'ida mun gano wannan da kyau ku Kira waɗannan karatukan ku malami ku inda za ga dama malami ne in ya zo bayanin za ga ya yi bayanin tsaf babu jibgi shi ne kafin ka zo wajen ya zama dama ka san wajen ba wa za ka yi karatu gobe ko jibi ko gata ko nan da wata ɗaya sai gaje ka yi nazari ba shi wanda yake malami ne yana jin karatun nazarin ɗazufa ya fa sani na ga muka yana ji ya sani ya san ba karatu ba ne ya san ba ilimi ba ne sam zo nan bayan na alimamu shankete malin da yake kawo mana nan kai ka san ba san da zai wannan rubutun ba ne ya je kwahu yadda ya lissafo abin daki daki daki da ya zo ƙarshe sai ɗaure da maganar shankefe yadda duk wanda yake musun wannan matsala to za a yi mai nakalal akhirati wal ula wa ma da ya yace ƙara'an shafa wa arjili kum kenan ko li anna ba'd at al-muntamina ila islam da ya ce wasu daga cikin ƙungiyoyi da ke danganta kan zuwa ga musulunci la tarsilul kadamai ne su ba sa wanke kafafunsu wa inna ma tamsahuma duna an takuna fi huffaini su shafan kafafun suke yi kuma ba tare da kafan na cikin hufi ba su waye fayamsahul qadam bi asabihi in sun tashi shafan kafan da yatsu ma suke shafa ba gaba suke yawa haka suke kawai haka haka suke waɗin ya haka da kan yatsu suke shafa mu waya fi bi zalika kuma sai su ai wannan yayi daidai ba wani matsala abin da suke ma sunna ne ma'ala ce bina'un ala qira'ati wa arjilikum in ka taba su sai su gina hukunci akan cewa ai akwai ruwayar da ta zo da cewa arjilikum ala annaha ma'qufatun ala masir ra'si kamar shi ne kare mala yake cewa ala annaha ma'qufatun ala masir ra'si wai ita wannan ruwaya an yi afafinta ne akan shafan kai fatam saho saboda haka kafa ma shafanta za a yi wa ajaba ibn jarir sai ibn jarir na tabari ya bada ansa wa gairihi bi anna qira'atul mashhura cewa qira'a shahararriya iya kira qira'atun nasab yace qira'an nasaba ita ce shahararriya yace iksulu fagsulu wujuhakum iksuku wagsulu aydiyakum waksulu arjilakum ya kawo su dalla dalla ka danga gane wasa yi sama sama sama wa kiratun jarri ƙalu idan kira'an jarra suka ce bil mujawara asalinta wa arjilakum ne amma makotaka da kalman da ke da wasali ƙasa ita ma sai ta ɗauki mai wasali ƙasa wal muhallu mahallu nasbin ai mahallin mahallin nasaba ne lakin ja'at qira'atu wa arjilukum bil jarri lil mujawara li masir ra'si ai dun wannan bayani a baya ku ya ke gane mujawara ya zai zama da kaza da kaza kawai saboda kula da hakkin makotaka ne an gane wannan da kyau ku shi ma kawai sai ya ɗauki wasali kasa amma asalin shi meye wasali sama ne ويبين موضوع القراءة النسب استمرارية فعله فعله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يغسل قدميه وقالوا إن قراءة الجر مع قراءة النسب لا تؤرد بينهما ويبين موضوع قراءة النسب ما ليتي عند ذا بيان قراءة النصب استمرارية فعله صلى الله عليه وآله وسلم shi da aikin annabi ɗoɗar ya dafa kan cewa ƙafan shi in babu hufi sai ya wanki annahu kana yaksulu qadamaihi cewa an samu yana wanke kafafun shi kenan ruwayan nasaba tana nan wa suka ce inna qira'atal jarri ita qira'an da ke da wasali ƙasa ma qira'atin nasabi in ka haɗa ta da ruwayan nasaba la tu'aridu bainahuma babu karo li'anna qira'atan nasab allati taqtadi ghasl ruwayan nasaba da ke hukunta wanke kafa hiya hina ma ta kunul qadamaini ariyatain in kafanka babu komi sai yi me sai ka wanki wa qira'atul jarri idan kuma qira'an jarra allati taqtadil masha wanda ke hukunta shafa hiya hina ma ta kunul qadamaini dakhilataini fil khuffi shine idan kafafun suna cikin huffi sai ka shafa a kansu fa namsahu ala al-khuffi bil jarri malai ce sai mai shafa kan mai kofi saboda kira'an mai jarra kaga duka qira'o'in mu yi aiki da su shine imalin ne ma'an yin aiki da nasi tare aula min a ahadihima shi yafi da aisakaci a yadda wani a ɗauki wani duka ake haɗa aiki da su in haɗawan zai yi Allah ya samu dace ومن هنا قال بعض العلماء ulama to daga nan ne wasu daga cikin malamai suka ce innal masa ala al-khuffain sabitun bil kitab kaga al'amarin shafa kan huffi ma qur'ani ne tabbatar da shi kama huwa sabitun bis sunna kama yadda ya tabbata cikin sunna walakin yugnina an haza kulluhu ma tawatara fihi naqal an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malai hankalin mu kwance da dama ga ruwaya sun zo mutawatire daga annabi dangane da qadiyan shafa akan huffi an gano wannan da kyau ku ruwayi da yawa waɗannan ruwayoyin dole a aiki da su sau da ruwaya ne mutawatir to kuma ga ƙari da ayin jarra ta ƙara ma maƙadiyyan ƙarfi kaga shi kenan kawai sai a raka a tafi a gaba ɗaya allah ya taimake mu ma'ala ya ce almasu alal huffai ne simatun li ahalis sunna shafa kan hofi guda biyu wannan abu ne da ake gane ahalus sunna kai tsaye da su an gane kana ganin mutu ya shafa kan hofi ahalus sunna ne kana ganin mutu ya shafa akan kafa ɗan bida'a ne kana ganin mutum da hufi ya ci da ya wanke kafa to akwai shubuha ko dai dan bid'a ko ya shigar da hufin ba ne ba tsarki don ba ka ce dan bid'a fa'iz darul fatawa haka Allah ya taimake mu ya yace wa haza takunu mashru'iyatul masi alal huffaini simatun min simati ahli sunnah kun ga da wannan bayani ne zai tabbata a shari'ance shafa kan hufi to alama ne da kuma kama daga cikin abin da ke tabbatar da wane ya yi kamanceceniya da ahalus sunna wa ya kunul man'uminal masi hana shafa kan hufi ko ƙin shafa kan hufi da gangar simatun min simatun tilkat tawa'if kama ne da waɗancan ƙungiyoyi to gayar ahlus sunna wanda suke karo da ahlus sunna waɗanda suka saba ma ahlus sunna wanda suke kan aqidan ƴan bid'a wa min at-taraf mala yake cewa min at-taraf an al-hasana bin ali bin zaid ataba ala katibin ala katibin indahu fahasabahu wa sadara malahu a cikin taraf aka ba da bayanin cewa annal hassan da rukuci alhassan ɗan ali ɗan zai ɗaya daga cin a'imma na shi'a a taba ala katibin indahu ya yi suka game da wani bawan shi wanda ya mai mukataba kun gani yana da bawa da suka yarjejeniya ya biya ka za ya zama ɗa ran nan sai ya bawan ya yi abin da ya ji mai zafi a rai sai ya sa aka kama bawan aka kulle shi sabu ya tsare shi wa sadara malahu duk dukiyin shi ya kwaci kaga ya mai da shi bauta cikakkiyar bauta ta bai ilayi hazal katin sai wannan bararren bawa sai ya rubuto ma mai gidan minas sijin a sanda yake daura a gidan yari ya ta zero si a biyatin yana faɗin hanzarin shi a cikin wasu baitittukan waƙe omin ma ƙalahu fi hazil a bayat daga cikin abubuwan da ya faɗi cikin waɗannan biyat. wa kana hama bitashayyu'i shi Alhassan, dan ali dan zaid yana tuhuman shi ne da shi an ci kun gane amma fa shi wannan imami ne na yan shi'a bisa riyawansu ga bawan shi yana mai zargin shi an ci har ya kulle shi ba ku gane ba fa yanzu waɗannan a imma da ake masa ƙaryen a imman shi'a ne su yan shi'a ne ina su yan shi'a ne su ga wanda daga cikin na jikinsu ya shi'anci za su ɗaure shi su gari sun ɗaura wannan to shi ne yana gidan kurkuku sai ya aiko da takarda wa min ma ƙato sai ce ilallahi ashku malakitu muhabbata ƙaumin bihin bulitu ila an ƙala. bayani yake cin da ba sigan waƙan ba ne ce ilallahi ashku ina kai kuka na wajen Allah ne ƙetu irin wannan hukuncin da na fuskanta muhabbata ya ce kawai ina son wasu mutane ne wanda bihim bulitu an jarrabce ni da sanda da nake musu ila an qala amsahu khaffi bi batni kaffi ce ina shafin Ila shafan hufi na da tafin hannuna kafa walau ala jifatin watsitu ya ce wannan ya ishe ni ko mushi na taka da hufi na in na je tsalla zan shafi saman hufi na da tafin hannuna wani ne gano abin da yake so ya fada faja ala kaunuhu yamsahu ala hufihi yana ƙoƙarin yi bayanin kungacin da yana shafa kan hufin shi a lahu min tilka tawa'id yana barrantar da kanshi ne bai tare da shi'a allatit tuhima biha wanda aka tuhumce shi shi an ci yake har ya sa aka kulle shi an gane wa dalilin annahu min ahli sunna kuma yana kafa dalili akan cewa shi ahli sunna ne annahu yamsahu ala khuffaihi cewa shi yana ma shafa a kan hofi sau da haka a yi marmaza a sake shi shi ba ɗan shi'a ba ne an fahimci wannan da kyau ku yana daga cikin abubuwan da mutane da dama ba sa fahimta yan bida'a ku suna da wata ɗabi'a ɗaya duk imaman da yan shi'a ke cewa su ne ba ko ɗaya da yake su ne na gaske ɗan shi'a ne babu duk imaman ahalus sunna ne amma sun karɓi cikin jama'a suna da daraja cikin jama'a idan ba su ɗauko waɗannan imamai sun ce imamansu ba ne suna tare da su jama'a ba za su bi su ba an gani to sai suke irin wannan dodorido da irin wannan yaudara domin wawa da bai san haƙiƙan abin da ake yi ba sai ce a ka waɗancan ma 'yan uwa ne da wannan ne suka yaudare jama'a da yawa a duniya suka shigar da su shi'anci yanzu a ce suna tare da ja'afar sadiq eh Jafaru sadiq malamin maluku ne ba ta ya za a yi a ce Jafaru sadiq ya zama ɗan shi'a bayan kafirta su yake to da yawa waɗanda suka yi da jafar sadiq idan sun ji 'yan shi'a sun ce ai imaminsu ne sai za to cin da shi maɗan shi'a ne bari mu ba kawai kun gane to sun samu followers ta wannan yaudarar da suke yi irin wannan yaudarar ne aka so a yi ma mutanen uba da aka gayyato manzan Allah ya kun gano wani da kyau ku irinta ne makirci ne na yahudu dama shi'a mece ce yahudanci ce Allah madaukin sarki ya kiyaye idan ukhira mawdu'ul maski alal khuffaini hayyizan wasi'an mala ce to kun ga nan a haɗa mawdu'ul masi ya ɗauki matsalan shafa kan hufi ya zama mai kariya mai girma wa in kanal masi ruhusa duk da shafin fa mustahabbi ne Kamar sai ya ce fi hadisa safwan bin asal kamar yadda zai zo cin hadisin safwan dan ya yace rakhasa lana fa innal imam abu hanifa rahimahullah yara wujubal Ala inda qaumin yunkirunahu yace duk da cewa imam abu hanifa yana ganin wajibcin shafa kan hufi in yana tare da mutanen da suke inkari liyazhar sunnata indahum saboda ya bayanin sunna a wajen sai ka riga fahimtar maganar malami kakka zama wawa yanzu abu hanifa in yana tare da ahadu sunna sai ce shafa kan hufi mustahabbi in ya je cikin 'yan shi'a da khawarij misali waɗanda suke musu sai ce wajibi ne to wawa sai ɗauko wannan maganin sai ce an yi tibka da warwara ana yin tibka da warwara ne inda ya zama inda kake da ahalus sunna ne yau ka zo da wannan bayanin sai ka gaba za ka yi nasara ba sai ka canza da wayo ka zo da wani kun gano wannan da kyau ko sai ce wannan tibka da warwaran ya nuna bai ma abin da yake yi ba an gane amma misali a nan ka yi bayanin shafa kan hufi sunna ne sai ka je fatasko sai aka ji kayi wa'azi ka ce amma bar shafa kan hukun to sai tambaye ka yi haka sai ka ce ka je ka ga duk garin misali mafi yawanci yan shi'a ne in sun ga mai shafa kan hufi kashe shi suke yi to da a bar shafa kan hufi da kashe musulmi wanne ya fi sauki to irtikafa haffat darare ne sai muke wancan fatawar sai ce to yayi amma kana nan anan sai ka ce yau ayi gobe ka ce kar ayi to kariya kake yi mun gano wannan da kyau ku sai inda ka gano cewa jiya da kai fatawa kai ne a bisa jahilci to kafin ka gina wata sabuwa sai ka warware ta baya ka ce kaza da muka faɗi jama'a lokacin nan ba daidai ba ne to ga daidai ɗin an fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya samu dace mala yace wal basu fil masi ala al khuffaini yatanawal al mashru'iyya to zamu je wannan mashru'iyya da malam zai zo mana cikakken bayani da izinin Allah a karatun da zai biyo bayan wannan nake cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum